Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan wani application wanda zaka iya zaka iya koyon zanen gida ko kuma zaka iya ɗaukar gida a zane ka domin ka koyi yanda ake zanen gida ko kuma koyi yanda ake tsara zana gidaje da wannan application ɗin mai suna house plant gashi nan wannan application ɗin gashi nan wannan shine application ɗin bari mu shiga cikin sa domin ga irin tsare-tsaren sa da fara da dan uwa idan baka mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka mana like a wannan bidiyon domin idan mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai yauwa bari mu shiga cikin wannan application din yau gashi nan mun shiga cikin application din kamar haka yau kaga house floor plan ideas ka gani yau gashi nan gashi nan da fara abin da zai fara shigar da kai kenan sai ka zo ka taɓa wannan alamar ta go to continue yau na taɓa wannan alamar ka gani na wajen dukkanin gidaje ne da aka zazzana gashi nan wannan ma gida ne da aka zazzana zaka iya downloading ɗinsa ka ɗauko sa yi amfani da shi ko kuma ka ta duba wasu abubuwan da a jikinsa Yauwa ka gani duk wa'innan gidaje ne, duk wa'innan gidaje ne a cikin wannan application ɗin. Duk wa'innan gidaje ne a cikin wannan application ɗin. Wannan application ɗin zai taimaka maka wajen ka gane zanen gidan, eh ko da ce ko da ace za ka yi gida ne, zai, za ka iya samun gidan da ya dace da kai ko kuma inda irin kamfanin da ya dace a ce ka haɗa ko kuma eh, ka ga wanda ma gida ne ga nan tsarinsa shi ma ya yi matuƙar kyau. dai ka ga wannan gidan shi ma tsarin sai matuƙar kyau zaka iya zuwa kai wa mai zane ka ce wani iri kamar makamancin wani gidan zai zana maka ko da a ce bai kai shi ba to shi zai iya tsara maka daidai da kai daidai da filin da kake da shi yawwa ka gani dukkanin wajen wajen zanuka ne da aka aka ajiye su domin me domin kawai wani ya zo shi ma ya dudduba gida ya duba ya zaɓa idiyar da ta masa ko kuma ya ɗora ya zaɓi wata id ya ɗora wacce ta fita ko kuma wacce bata kai ta ba a kai yau ɗan uwana shine ƙarshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe baka da na mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yau sai mu haɗa bidiyo na gaba